فاسأله أهل الذكر كر من سني حكمي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين جماعة ما سوراري بركم كدور حكا دكما ساكس عدوى دمو أشكين شرن قرام سني قمقمي shirin da kan bujiro da tambaya tare da ƙoƙarin amsa ta bisa bincike a littafin Allah wato alƙur'ani mai tsarki wanda barna ba ta zuwa masa ta gabansa ko kuma ta bayansa saukakke ne daga mai hikima abin godewa da kuma hadasan iyalan gidan manzon Allah tsarkaka waɗanda su ne suka kiyaye hadisai da kuma sunnar kakansu mustapha tsira da amincin allah ya tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka sun kiyaye shi daga duk wata gurɓata na ragi ko na ƙari sannan suka bayyana wa al'umma hakikanin ilimi sunna da tafarkin manzon Allah domin samun tsira daga bata. A shirye-shiryen da suka gabata mun yi bayani kan ma'ana da kuma misdaƙin neman taimakon Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki a dukkanin al'amura kamar yadda muka bayyana a shirin da ya gabata yau ma za mu zo muku da wasu nasosi da suke bayani dangane da wannan mauzu'i kafin mu shiga cikin shirin bar mu saurari tanadin da aka yi mana akan faifai. Masu saurare kamar yadda muka bayyana a shirin da ya gabata a yau za mu ci gaba da gane da misdaƙin kaɗaita Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai wajen neman taimako kamar yadda Allah tabaraka wata Allah ya umarce mu a aya ta biyar cikin suratul fatihatul kitab inda Allah tabaraka wata Allah yake cewa kai kaɗai muke bautawa kuma kai kaɗai muke neman taimakonka a bayyane yake wannan aya tana nufin kaɗaita neman taimakon Allah wato neman taimako ga Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai kuma hakika a shirin da ya gabata mun bayyana cewa misadakin kaɗai ta Allah a ɓangaren neman taimako yana tabbatuwa ne da al'amura guda biyu su ne yin biyayya ga Allah ko kuma bauta masa kamar yadda ya yi umarni sai kuma neman taimakonsa tabaraka wata allah daga wasu wasin shaidan ga dukkanin nau'o'insa A shirin na yau za mu ambato wasu misdaƙi na kaɗaita Allah wajen neman taimako ga Allah shi kaɗai kamar yadda nasosi suka ambato. Masu saurare kamar yadda nasosin da suka gabata suka bayyana addu'a na daga cikin muhimman hanyoyin neman taimako ga Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai. Hakika a shirin da ya gabata mun yi ishara dangane da hakan, kuma shakka babu sallah na daga cikin misdaƙin addu'a a cikin suratul bakara aya ta 45 Allah ta baraka wata ala ya ce kuma ku nemi taimako akan gyaran kanku ta hanyar haƙuri da kuma sallah. Hakika kuwa ita sallah ba shakka a bace mai wuya. sai dai ga masu tsoron Allah. Wasu daga cikin malaman tafsiri sun fassara ma'anar sallah a wannan aya da addu'a kamar yadda Allama Jalil Muhammad bin Mas'ud al-Alayyashi cikin tafsirinsa ya rawaito wani hadisi daga shugaban mu Imam Sadiq alaihi ya ce menene zai hana ɗayanku idan wani ɓacin rai ya same shi ko kuma wata damuwa ta duniya ya yi alwala sannan ya shiga masallaci ya yi raka'a biyu sai kuma ya roƙi Allah maɗaukakin sarki akan ya yaye masa damuwarsa ko kuma ɓacin ransa ba ku ji faɗar Allah maɗaukakin sarki na cewa ba a cikin tafsirul majma'ul bayan Allama barasi ya ce annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan wani al'amari ya ɓata masa rai sai nemi taimakon Allah ta hanyar sallah da kuma azumi Har ila yau cikin wannan littafi na tafsiri an rawaito hadisi daga shugabanmu Imamu Ja'far Sadiq alaihi salam ya ce Imam Ali alaihi ya kasance idan wani al'amari na bacin rai ya same shi sai ya yi sallah sannan kuma ya dinga karanto wannan aya mai albarka Masu saurare abinda ake nufi da kalmar sabr ko kuma haƙuri cikin wannan aya, hakika hadisai da dama sun fassara ta da azumi a matsayin wannan ibada mai albarka wato ibadar azumi ita ce ke ƙarfafa iradar mutum tana kuma ɗaukaka ruhin gwagwarmaya da shaidan gami da nausul lawama ta sanya mutum ya samu sabati ko kuma dawwama akan bautar Allah a cikin littafin kafi na siqatul islam kulaini an rawaito hadisi daga shugaban mai imamu Ja'far Sadiq alaihi salam yayin da yake bayyana ma'anar wannan aya sai ya ce abin da ake nufi da haƙuri shine ya azumi إذا طاب النشيد وراح القلب بالنجوى يجود رحاب الله للإنسان تبقى ملاذ الروح إن ضاق الوجود masu saurare barkanmu da sake saduwa shirin zai ci gaba akan misdaƙin haƙuri cikin ayar da ta gabata sai da sharafuddin al-husaini cikin littafinsa mai suna sharhul ayatul bakhira ya rawaito hadisi daga shugabanmu imamu hassan askari alaihi salam cikin wani jami'in hadisi yayin da yake tafsirin wannan aya ya yi cikakken bayani dangane da wannan bangare na misdaƙin hanyoyin samun rabota da taimako game da nasarar ubangiji imam alaihi salam ya faɗa wa sauran kafirai yahudawa da mashirkai, ma'anar wannan aya ma'anar haƙuri shine yin haƙuri da aikata haram da kuma tabbatar da amanar da aka ɗauka da haƙuri akan jagorancin ƙarya da kuma yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a matsayin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan langinan tsarkaka da kuma yarda da Ali bin Abi Talib alaihi salam a matsayin wasiyinsa kuma kuma da neman taimako ta hanyar haƙuri a wajen yin masu hidima da kuma hidimar wanda suka yi umarni a yi musu hidimar akan neman cancantar su ta yarda gafara game da dawwama cikin ni'imar aljanna da kuma kusanci ga Ar-Rahman da kuma kusanci tare da zababbun mummunai game da jin daɗi na kallon shugaban mursalai Muhammad dan Abdullah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka da kuma shugaban wasiyai Ali bin Abi Talib alaihissalam game da a gabanin shari'a na iyalan gidan ma'aikin Allah tsarkaka domin kallon su shi ke ƙara farin ganin 'yan aljanna yake kuma cika farin cikin su da kuma kamalar su daga sauran ni'imomin aljanna. Masu saurare kamar yadda muka ji wannan kyakkyawan bayani daga shugaban Imam Hassan Askari alaihi salam na albarkar da mai kaɗaita Allah maɗaukakin sarki zai cimmawa idan ya nemi dogaro da Allah maɗaukakin sarki shi kadai ta hanyar taimakon haƙuri akan cikakken ma'anarsa kamar yadda Imam ya bayyana. Wannan albarka na daga cikin fiyayyen cikar alkawali da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa mummunai Dangane da ma'anar neman taimako ta hanyar sallah kuwa, misalin ɗaya daga cikin misdaƙin neman taimakon Allah Ta Baraka Wata ta'ala wanda aka yi umarni da shi cikin wannan aya mai tsarki, shugabanmu Imam Hassan Askari alaihi salam ya bayyana mana misdaƙin da kuma cikakken ma'anarsa a yayin da yake bayyana cewa ku nemi taimakon Allah ta hanyar yiwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da iyalan gidansa tsarkaka salati bisa kusanci na isa zuwa ga nuni masu ni'ima hakika yin sallah na lokaci biyar da kuma yi wa annabi muhammadu gami da iyalan gidansa amincin allah ya tabbata a gare su salati da kuma biyan umarninsu imani da sirrinsu da kuma abin da yake a bayyana nasu gami da ƙin saba musu kamar cewa a'a ko kuma yaya babban al'amari ne sai dai ga masu tsoron Allah masu tsoron ukubarsa wajen saba masa akan abin da ya faranta musu ko kuma ya wajabta. Wasu saurare abin fahimta a cikin wannan shiri na yau, addu'a, sallah da kuma haƙuri idan suka kasance bisa riko da wilaya daga umarnin Allah maɗaukakin sarki ta hanyar yin biyayya ga wilayar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma wilayar iyalan gidansa a tsarkaka su ne mafi girman hanyar neman taimakon Allah shi kaɗai da kuma kaɗaita shi maɗaukakin sarki. masu saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo ƙarshe a nan zamu dasa aya sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu.